يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا الله تكيئكم في من عرامر ثلاثين بوسن أكو watan rabiul الأول a jerin هجرة hijira wasu kuma su ce ɗaya ga watan na biyu wajen mun tafi ta gaban mu 30 ga watan wato ainihin uku shekara ta dubu da jiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 31 ga watan daya shekara ta 2014 da sha haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin nabiyar rahma siratun wa durusun wa ibarun na babban malamin mu محمد الثاني عمر الله يتعيش بالعافية الله يداوي ويسر من القارمة ويسوقاتهم الله يقارن العافية دام تاشي أشاك ما دليل عن سن لقئيس بايا أبن لي وقال نقار بياني جمد أبن لي شافي ياكم أخده ما ليس سوى تبقى بكي وصول خبر قريش إكر labarin ƙuraishawa wa ma'azamat alaihi da kuma abin da ƙuraishawa suka himmatu da zafi zuwa gawa labarin ya isa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da واستعداده لبيان كما شر منظور فكان ذلك لذلك dangane da wannan shiri da su قريش واسك ولا يقر من صلى الله عليه وسلم الأمة بلغه عليه الصلاة والسلام خبر قريش لا بان ياكن قريشا و يا اتزوا بمنزان الله إلى دعمل شر الله سبك أغريش وخروجهم لحربه فكتوا ودستك يدومون زوا يا قطع فاستشار أصحابه رضي الله تعالى عنه سيما أن لا سلالها من شاء أن لا استبتها أغريش يشاء وارتس حباس الا لا يستدر لملاقاه لملاقات المشركين ويقتاء وجم مدينة دومين قراوا لأرنوا سؤالهم قريشاوا لثوروا اللي كتغيتوا أن ينقصوا في المدينة ko ya zauna a cikin garin madina duk ma wanda zai zo ya zo ya same su وكان رأيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة ra'ayin shi nan zo akan kanka shine kada su fita daga garin madina duk wanda zai zo ya zo ya same su a madina wa an ya biha fi wa kan su ganuwa da garin madina su kanke dukkan wata kafa da za a iya zuwa musu cikin madina wanda kuma duk zai zo ya fa'ira da faruha a ta da muslimuna ala ala afwahi al idan har su Allah suka shigo garin to al'ummar musulmi a lokacin su yaƙe su a wato ainihin ƙofofin hanyar gari ko a hanyoyin da suke na shigowa garin madina duk wata kafa da za a shigo madina su musulmi su zama su dako da tanadi da shiri a wannan guri shi ne abin da ya shafi hanya abuwahil azikwa mana kofofin hanyar shiga madina su musulmi tsare zama wato sun ba da kariya da za a yi wato a shigan musu gari wallisa min fauƙin buyut mata ya kuma za a su a saman gida su koma saman gida zama wato 'yan kallo inda ba inda damar da su ba dauki kina daga sama kice wane ya bangare ba, ko ga cikin ta wuri ba? ko ga dan wato anin sune satellite din musulmi masu hasko musu abin da ya shafi wato arna da abin da ya kamata wa kana وقال هذا هو الرأي وانا شين رأي ra'ayi na في مشينا رأي المنظور صلى الله عليه وسلم شكوا أبي لك زمن جواسة ركتا أكي وبقرمها أبنه وقال عبد الله بن ابي بن سلول وبعض الصحابة يرون ذلك عبد الله بن ابي بن سلول دور حدا في كم صحابي سو معنا راي كنا سو كما نفاس كما نفاس كما يقولون أن استفاع جاء في ina munafurci har sa za ka ci a gida za a yi lafiya ba ko ba magana yanzu mun baro iyali mun baro cikin gari maka gudu kuma a gane ga wani can a tara a tara Ko da haka to a gida ne shi ke nan ma a gida aiki ya tsin ma ba zan ba a yi kan wani bangaren na ni kuma kana da za ka faɗa ba za ka faɗa Suna ka tushe wannan ra'ayi ya mata daɗi kuma aka yi dace shi ne akan manzo abin da yake ga sai a ga cewa eh ai suna tare da manzo ne nan ku ta ciki na ciki inda shi ne jagoran munafikai walakin na jama'atu min as sahaba sai dai wasu jama'a na mafifitan sahabbai masu martaba da daraja da ɗaukaka cikin manya-manyan zaratan ciki mimman fata humul khuruj yawma badr daga cikin waɗanda wato fita zuwa yakin badar ya kubce musu suna ganin cewar sun tafka asara ba da su aka yakin badar ba kiran farala da alkhairin da ke ciki ba samu ba a sharo bil fursata ta kawai abin zai faru ya wa على ala الله sallallahu alaihi wa sallam fi ذلك suka kuma nace wa manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi akan cewar haka fa ba فنهض عليه الصلاة والسلام sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yunkura wala zai sa la'amata ije sa dukkan kayan yakin wala kala bai ta hukum ya shiga gidansa wala zai sa la'amata kuma sa dukkan kayan yakin in an ce la'ama kama takobi mashi kibiya ka ɗauko like kasa garkuwa ma'ana dai shiga dama muka dunkule su kamar da Allah ya saka da alkhairi eh, wa labisa la'matahu lil harb shi da damarar sa ya sanya damarar sa ta yaki wa faraja alaihim ya fito gare su فقالوا كأننا أكرهنا رسول Sallallahu Alaihi الله عليه وسلم على الخروج sai bayan ya riga yi wannan shiri sun suka ce a ah, muna zama kamar mun matsanta wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da fitanni shi fa shi ne ra'ayinsa wa qalu ya rasulullah suka ce ya manzan Allah in ahabbta an namkuka an tamkuka fil madina fa'al in ahabbta an tamkuka fil madinati fa'al ya manzan Allah in kana da san ka zauna a cikin garin Madina a yakin nan a Madina ba sai an fita ba kai haka فقال زمن ذن الله يكتشى ما ينبغي لنبي بي كما تقول النبي با بي لا تقول النبي لدتكين ألا با ألا با إذا لبث لعنك إذن يرجى يسن يدمر ياكنك أن يضعها كما يزوي كنش كويتي حتى يحكم الله بينه وبين عدوه هل ألا يكون تأكل ذي وكنت أكل كانت الأبو سنغابت tunda aka daura kamara ba gudu ba da daga sai an fita فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنف مقاتل من أصحابه sai manzon Allah kira da halittar Allah tabbata a gare shi ya fita a cikin mutum dubu na mayaka daga sahabbansa ma'ahun farasun ɗaya suke da shi wani atu dir'in suna da wato sulke rigar yaƙi ta ƙarfe ta sarƙa kwaya ɗari وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا عظيمة kuma a daidai wannan lokaci annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya ga wani mafarki mai girman gaske me ya gani a mafarkin ra'a anna fi sayfihi kulmatan ya ga akwai wata karyewa a jikin takobinsa a cikin mafarki kaga takobi ya kare su ba daɗi ne kare shi wara'a anna baqaran tudba ya ga kuma ga taniya ana tankawa wa annahu adqala yadahu fi dir'in hakima kuma gashi a cikin mafarkin ya sanya hannunsa cikin wata wani sulke wanda yake mai karfin gaske mai tsare wanda ya sa wato jikinsa فتأول فتأول الثلمة في سيفه برجل ينساب من أهل بيته sai ya fassara wannan karyewar da takobin sai a mafarki cewar za a farma za a cimma wanda daga cikin danginsa a wannan yaƙi zai yi shahada wata awwalar bakara da nafarin min ashabihi yusalu wannan saniya da ya gani ko shanu da ya ana yankawa kuma ya fassara shi cewar zai rasa wasu daga cikin sahabbansa da za a kashe wata awwala dir'a bil madina wannan silke kuma shine garin madina to wannan shine fassara kuma ko daga jin fassara ka san musulmi za su fuskanci ba da to duk abin da ya faru da yadda aka nuna masa nasarar yakin badar to haka aka nuna masa kuma jarrabar yakin kuɗi wannan shine tsarin ubangiji akan bayan yau nuna ma abin da zai faranta ma gobe kuma ya nuna ma abin da zai bakanta maka dan ya gire kunka ko ya ɗauka matsayin kai dai ba a fara yadda dai da imani in ba imani ne kuma a asara goma da ashirin kuwatani gaira kafi a kai ƙarfi ne guda biyu wanda ba su daidai da juna ba la fil adadi ba su yi daidai wajen yawa ba wala fil kuma ba yi daidai wajen shiri da tanadi ba walakin na zalika zayatu mastata'ahu almuslimun amma wannan shine iya matukar abin da suka iya yi iya ikon su da Allah ya ba su wa hada ba kallafahum Allah wannan shine Allah ya dora musu walakin lahum kanu ala daidai uwa uba su ne a akan gaskiya wallahu ta'ala ma'ahu kuma su Allah yake tare da su wa huwa alladhi yaqul kuma shine wanda yake cewa kan min fi'atin qalilatin da yawa daga cikin rundunonin mayasa waɗanda suke 'yan kaɗan da fi'atan kafira sukarin jari, wato rundunoni masu ɗimbin yawa na mayasa. bi iznillah da izini na Allah wallahu ma asabirin Allah yana tare da bayan sa masu haƙuri saboda haka da yawa daga cikin mayakan da suke masu bin Allah yan kaɗan sirrin jayi wato mayakan makiyan Allah masu ɗumbin yawa da izini daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da dakarwa Allah yana tare da bayan sa masu haƙuri ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على استشارة أصحابه hakika manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance mai kwaɗayin shawar da su habbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya gada wa ma'rifati ra'ayihim mutum ne mai kwaɗayin sanin ra'ayin su sahabbansa iqamatan li mabda ishura dan tabbatar da wato tushen shawara daga cikin tushe tushe na addinin musulunci da ake tsora wato ainihin tubalinsa a kai كما فعل يوم بدر كما يدعي حتى أرانا ياكم بدر وهذا من مبادئ الإسلام ولا لدى تكن توشنا أسئلة المسلمين العظيمة والتي تكن ما تجرنا التي أمر بها ولا أسئلة المسلمين أمهير يوسف وحث عليها يقعدر أخيه ومدها أهلها كما إيبا إيوة سؤالي يعني يبوه ولا تكن ما تشاوره ko masu gudanar da al'amarin su bisa shawara ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da ya gabata limaza sun ne zazuwatu umrin da hada lismi me yasa aka kira yakin uhud da wannan suna na yakin uhud saboda ta afku a kusa da dutsen uhud wa mata waqa'at yaushe kuma aka yaki a shekara ta uku da yin hijira ma sababu hadhihi al-ghazwa me ya jawo wannan yaki Ƙoƙarin ramo gayya daga na shirkai da jin ciwon abin da ya faru da su a yakin badar suka ɗauki aniyar cewa sai sun rama sai sun ɗaukan kar abin da ya faru da su ma adadin mushriki na wa mushrikai nawa ne a wannan yaki kuma da irin shiri suka a karatun da muka yi gabata su su dubu uku mayaka da wakai kawai suna da doki dari biyu raƙumi kawai suna da raƙumi dubu uku sannan bangaren abin da ya shafi sulke suna da sulke har guda ɗari ba mun ji sulken musulmi guda ɗari su kuma suna da sulke guda ɗari bakwai da wasan musulmi ana da doki guda su kuma suna da dawakai guda guda guda guda dubu uku eh, doki dari biyu kai doki dari biyu na kuma shine mai dubu uku an gane ku to yanzu wanda yake da wannan shi ne ma da ya fara da cewa uwatani gaiwo muka kafi a kai ƙarfi biyu da bai daidai da juna ba a ce mayaƙi dubu zai tunkari mayaƙi dubu uku hannun ka sau biyu ko sau uku kai an ƙara mata kwatankwacin ka sau biyu ko in an ce dubu da dubu to an samu ƙarin dubu har sau biyu kusa da kowa ya kama ɗayan da kane za a yi wasu ba su samu ba sannan kuma ga abin da ya shafi shiri sani dama ayarin da aka nafa na wato ayarin kwarai sha maka masu dauki abin da suka samu shi aka fito a narka shi a tafi da shi a matsayin abin da za a yi mai shi har kan kuzuri da da sauran yawwa to daga shi ma za a farar da shi ne insha Allah wanda shi ne abin da معنى الإمام والإمام تنبيه تنبيه تدرسين ما هو رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى أيما ذا أن سلالة أمنت أن تربك أجريش لما بلغه خبر خروج قريش لقتاله يا إلا لا بار فتو قريش ودومية قد سيئت أجريش رأيت أذن أجر المدينة كذا أفتح أباو مدينة كارية تكمدون لذوئه من الذي أشار عليه بالخروج سوى يستفى ومنظور شاور تقول waɗanda ba su alam halattar bada da cikin manyan manyan sahabbai suka ce agon da su ma sami irin sakayya da ladan wanda suka je yakin badar suka samu kan adadin musulmi na musulmi ne wanda suka halarci wannan musulmi dubu na ana da suke ɗari don في tana tsumin kalmar shahada hmm. isa ma da yake dai kuma su akan gaskiya kuma Allah yana tare da zai sa kasan cewa addinin Allah shi ke isar da kayan kuma shi ke kare kayan su da kawo gare mu ba kuma ko yanzu haka duk da suka tsaye akan gaskiya Allah yana tare da su kuma za su nasara akan duk yawan masu wato ainihin kishiyanta kai da abin da ake so ka dace ka kuma nufa Allah ظهور اللباس والمنافقين بين المنافق إلى منافقين إذا ولا شيء ولا دعوت النبل وتجربت أقامت كريسي بعد أن أظهر الله تعالى دينه bayan Allah ya riga ya bayyana da addininsa ya rinjayar da shi ya karfafe shi akan sauran addinai wa a'azza rasulahu wa ashaba ya kuma wato daukaka da girmama manzansa da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya dada wa nasarahum yawm badr ya kuma taimake su ranar yakin badr wa zaharat quwwatul muslimin ƙarfin musulmi ya bayyana kowa ya shaida wa ƙauyar shaukatuhu wato tsinin ƙarfinsu da barazanarsu da kuma wato kwarjininsu ya karfafa na tattattai da musulmi na su so'i ana cikin haka sai wani wato tsoro wanda yake mummunan tsoro ya tsoro a tsakankanin al'ummar musulmi أطلقت الشر وأن ولا ينظروا يا بتدعى إن شري إتاتوا إن شري والوبال دوات وعينهم ممونا أرشي إنها نابتة النفاق باون قروا بني فاتي قرى منافرش من قوم أظهر الإسلام daga wajen jama'ar da suka bayyana da musulunci a fili kara a bakunan su liya'manu janiban musulmina don su samu amintuwa daga bangaren musulmi sai suka ce su musulmi ne ana yin sallah tare da su ana sauran abubuwa na ibada da kuma biyayya ga manzo tare da su ana ganin komai tare ake to ai za su samu amintuwa ba magana a ce a kai wa wani hari ko kuma wani ma a sa a ci a ciki ai ana ganin cewa ai su ma na musulunci suna ga sun yi haka sun tsira daga musulmi su fahimci wanda suke manufarsu ta bayyana da musulunci wa afdalul kufra amma kuma sun binne kafirci sun kudurta kafirci a zukatansu wal adawata da kiyayya lil islam wa ahli ga musulunci da 'yan cikinsa yaquduhum abdullah ibn ubay ibn salul mai jagorantar su a kan wannan wato tsari na munafirci shine abdullahi dan ubay ibn salul رأس المنافقين جاءون دكتور منافقا دنيا دم بأسندش هو اللي منافر سمن زوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب وانا منافر سيكون منافقي ليس سمدش الله كتبين قال الله عز وجل إلا من جرمة لبوايا إيه مبينا حقيقة أمرهم إلى لبيان حقيقة الأمر وذيب منهجهم da karkatar wato irin tsarin da suke kai wa na laqul na, Aman. tabi'at su idan suka haɗu da bayan Allah mu'minai qalu amanna tasja'u ma mun da gaskiya muna cikin wato tafsir imani wa idza khalu ila shayatinihim amma idan suka keɓe da waɗanda suke kangarar cikin su cikin arnanci qalu inna ma'akum صفة ما شاءه من أفردك إنما نحن مستهزئون أي كوي ملام أمر إذ قلنا بوئا سلباسا دان عبوان الله يستهزئ بهم ألا إلى نيمس مثل إن إذ قلنا تنسوا ويمتهم في طبيانهم إلى قال واتو إن قلنا سببا لتشير لسببا أكون واتو أنه شيشي جنسو ده وشقونة ده إيه يعمهون سنة تبقونيه da rashin sanin inda suka sa gaba wa qala subhana kuma Allah mai tsarki yace wa idza laqul ladina amanu sun sai idan suka haɗu da waɗanda suka ba da gaskiya qalu amanna sai ka suna cewa mu kan mu mun yi imani mun ba da gaskiya da manzo da abin da ya zo da shi wa idza qala ba'dhum ila ba'd amma idan sashin su suka keɓe da sashi قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم سيدة سنة يا ذاكر أبن تدسوا أبن ألا يقول أمك أبن لك سني بالسني بار ليحاجوكم به دان سرقة زوا سنة جاية لكو أكانك عند ربكم دان سجاية لكو أكانك أكبر أبن جدنكو أفلا تاكل كوفا كده هنكلين ya kushe da musu kufofin manzan nan a cikin attaura da injila suke jin cewar eh a shi akan gaskiya suke mu na kula gaya mashi, musu bukalar sun san abin da ake ciki ku ba su ko haka in suka gane to kuma gaban ubangiji su ma mun tsayawa da kanmu shaida da wannan abin da suka da gurin mu da shi za su ta ubangiji su suka ga mana ka ga wasu kofofin manzon nan a cikin littafin da akwai bayani filla filla da shi ne kuma suka irin mu muka ga wasu kuma da shi za su hujja gaban ubangiji su kayar da nan kuma sun kayar da mu a yanzu shi ne abin da zai faru da su ko da ka da munafukan da suke yan madina irin su ubayi bin salul abdullahi bin ubayi bin salul da munafukan yahudawa duka wannan shi ne abin da suke kai da kuma wato zubin da suka ɗauka wa kansu wa fi hadihi al-ghazwa a wannan yaki fadaha Allahu amrahu sai Allah ya tona asirin su sai wato tozarta al'amarin su fito da abin da suke danne da shi karara wa kashafa fitrahu kiyaye rubin da suke da shi wa azhara maskununahum ya bayyana da abin da yake binne yake lullube a cikin zukatansu فبعد أن عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه bayan da manzan Allah tsira da halittar Allah tabbata a gare shi da sahabbansa suka himmatu radiyallahu anhu Allah ya dada su ala al-khuruj ila ukhud game da fita zuwa ga wato dutsen ukhud li mulaqat al-mushrikin dan haduwa da arna a kara in khazala anhum Abdullah bin Ubay bin Salul sai Abdullah dan Ubay dan Salul ya sadade ya sadade idan ya kanka wa ma'ahu salatu li'atin min al-munafiqin a tare da shi sai da ya ga tawaga ta mutum ɗari uku na munafiki a cikin dubu an kwashe ɗari uku Ta rana, saura ɗari ba ka ga magana da ake ma ta tsaye bisa uku ya ma koma haka da haka haka Allah yake yin kansu

da duk kana ganin da kyau eh na cewa da kuma sake faɗa muna nan a kwamar ne kuma aka ta kwamar har yanzu kwamar na ko haka yake faruwa ba ka sanin me mutum yake kai sai irin wannan ranar sai irin wannan yanayin ya sai ka gane waye in tafiya ce tafiya za a yaki ce shi waye kuma za a tafi su da ta yi wa mutum ɗari uku ta suka zama ɓangaren wa raja'u ila al-madina ko kuma madina to zai haka kawai dabi'a ta wanda yake son munafurci baya rasa abin kamawa da zai fada a matsayin kamar madogara ko hujja ko dalili شين مالك a بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل رأيك في هجة كان ذا أن إرادة منك أن تثبت أبريك بحق رأيك irin su irin su ba da ra'ayi a wacce kari da ra'ayi ko shi a da dan manzon Allah da ya abin da ya zaɓa kafin shi kuma wannan ra'ayin shi ne ra'ayin manzan Allah ko kaga yana magana dalili shi wanda kake cewa bai karɓi ra'ayin nasa ba ra'ayin sa ce amma yana aiki da abin da aka ɗora shi aka yi ji shawara ko inda za a abin da su ba shi kaɗai ba ne akwai wanda za su tafi tare bai kamata ya jefar da to kuma sun nace kuma suna da yanayi na cewa ai suna abin da suke kwaɗayi sami alkhairin da wanda suka gabace ka samu a yakin da ka ce ka samu alkhairi kuma kai ka san shahada alkhairi ce to hujjar ta ai Allah bai karɓi ra'ayin wa qabila ra'ayin wildan ya ji ya karɓi ra'ayin yara wa man la ra'aya lahu wanda ra'ayin ba ra'ayin kada ne ba kuma abubuwa ba ثم قال sannan sai ce alama na tulu an fitana hakan ne za mu je mu kashe kawunan ana ai kiran kai ne da kai ka ta san ka kuma mu tafi idan su gasa suka yi tawari na hadari kuma a banga a wani wannan ma in aka samu wanda yake da wani imani san za a karya masa ba ولقد شهد عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حقيقة عبد الله بن حرام jabir dan abdullahi allah yarda da su babansa ya yi matuƙar ƙoƙari don wato ruguza wannan makirci na abdullahi bin ubayy bin salul na neman itarwa tsarandunar sun ba ta وهو منذ أماء الخزرج إلى ذلك شوغبنين جاغوروري نقبل الخزرج في da ونصحهم ودوات غمسة تسوديمس نسيها أن يعدلوا عن تمردهم cewa su kauce wa wannan taurin kan da suka ɗauko na saɓawa fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama bi wa qala lahum da su udhakkirukum Allah ina tunatar da ku girman Allah wannan addinin na Allah ne wannan manzon na Allah ne wannan fitar da umarnin Allah ne ku kiyaye sabawa ku ga zakirkum Allah an tafdalu qaumakum wa nabiyakum ina tunatar da ku girman Allah ku kiyaye kwarewa jama'arku da annabinku baya ku kiyaye wasu ajin zurfa su inda ma habara min aduwihim yayin da wasu ainihin suka halarci gurin makiyansu za a ta kwanu sai suka ce lau na alamu annakum tuqatiluna lana aslamnakum da mun san cewa irin ku irin ku za su yaki da ban ba da ku ba da ba a fito da ku ba kuma wanda na zaman ku a madina da mun san yadda fito da kai irin ku irin ku irin ka irin ka da wanda yake mai fara a jiya cikin al'umma za ku ciyo da damun fito da ku ma'ana ina so ya karya lagon na nafirci da munafukai sai suke don so to ai da sun san ma irin haka zai shi ma irin ba ma ba a fito da ولكن لا نرى أنه لا mu muna san abin ba zai kai da yaki ba. shi sa na maka fito in banda haka da albuke mun ba ka fara kafa da ya ga ba zai nasara wajen jawo su ba sai kyale su wa kala lahu ya kuma ce da su قد عدكم الله أعداء الله قد عدكم الله ألا إقارة Allah أعداء الله لك يا الله الله يا مما من إلا tun da ba masu dawa bane ku domin zan lokuta gaba tun da su maƙiya Allah ne to Allah ya kare mana ne tun da kuka tafi tafi Allah ya kare gaba ne hasa yughni Allahu ankum nabiyya kuma da yadda Allah da sannu Allah zai wadatar da annabinsa da kai ba zai ba za zama masa asara وأنزل الله عز وجل فيهم Allah maɗaukaki ya saukar da bayani game da su yake cewa wani ya wal ya'lam alladhina nafaqu Allah ya yi haka dan ya san waɗanda suke munafuka ai shida ma ya sani ko idan ya sanar da waɗanda ba sani da suwaye munafukan wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u aka ce da su ku zo ku yaki ku zo ku yaki domin kare hanyar Allah da sheka ita da zan ɗaukaka ta a wajen ko ku kare kanku na ba za ku yakin da musulunci ba tunda ai kun ku aka ku zo ku kare kanku ma a nuna da alamun tsakanin nasa da ana ku kai mu faɗa mun san yake za a kafa ta za mu biyo ku ba kun fito wa farko dama da ramu ko ka mace kawai da an fito da ake to an shawara dai ta koma kan ta farko a dawo Allah yake hum lil kufr yawma idan aqrabu minhum lil iman a wannan rana sun fi kusa da munafurcin su akan imanin kai da shi يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم سنة فأر أبن باشين أزكى تنسبة دباكنا abin da suke faɗa a baki ba shi ne abin da ke binne a kudurce cikin zukatan su ba wallahu a'lam bima Allah ya fi sanin abin da suka koyi to da ba abin da yake koyuwa gare shi shi ya sa yi musu tonan asiri yau kuka gari wa kadat banu kalima min al wato 'yan ƙabilar kalima su ma zariyar bani kalima sun yi tabbata da wato kuke daga cikin ayarin manzo sallallahu alaihi wa sallama su biyewa Abdullahi bin Sabi wa banu Harifa haka banu harisa ma min au za ga an sami lana kuskure min au! su ma daga cikin ƙabilar au, su ma yan banu harisa sun yi kusa da su wato ga ayar abdullahi bin ubayi bin salu hatta qabla al-munafiqin sun so su tulale su fuka da ayar munafiqai laula anna allaha tabbatahu ma'al mu'minin in ba dan Allah ya tabbatar da zukatansu da zamantowa tare da sauran mu'minai ba wa fihim qala Allah ta'ala game da su ne ma Allah madaukaki ya ce in hamma qa'ifatan ka ambata wa al'ummar ka bayanin lokacin da wasu wato ainihin jama'u biyu ko rundunoni biyu suka himmatu minkum daga cikin ku ayar musulmai an tafshala suka kusa ga wato ainihin su tsorata su ma su juya da baya wallahu waliyuhuma haka da dace Allah shi ne al'amarin su ya ga abin da ke cikin su na kyakkyawan imani yawa su ainihin datar da su da tabbata tare da muminai wa ala Allah ya kalli tawakkal mu'minun ba Allah kadai muminai na kwarai suke dogara suka dogara ga Allah suka bi manzo da su wato Abdullah bin Ubay bin Salul ba ما ليس من دروس هذا wani daga cikin درسا wannan matsaya da aka samu kai min hikimatul hakim al-khabir ina daga cikin hikimar Allah mai hikima wanda yake masanin kwakwam muhajjin al-khabir wanda ya san abin da yake kaku da loko da kurɗaɗe ko al-khabir wanda sanin da abu ya kai ga yadda zai iya labarta maka abu dan ka sa ban so abu sanin da kawai shanu ba zai ba zai labarta ba to Allah duka ya hada subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala ya daukaka an fadaha nifaqa ya wato fito da munafirci karara ya wato tozarta al'amarin munafirci wal munafiqina da munafiqai wa hiya sunnatuhu ta'ala wannan shine tsarinsa, shi Allah maɗaukaci," an yattaha kullu mukhadi'in ne togarta dugulakanta dukkan wani wato mai yaudari wa makirin da wanda yake mai makirci da kulle-kulle da wato ainihin kitififi in ji bahaushe wa mutajirin bismiki ne da wanda yake kasuwancin addini wanda yake kasuwanci da sunan addini wa ta hada tijari yake shiga karkashin wato labulan addinin musulunci cikin da musulunci sai Allah ya tona asirin su kuma haka yake ga duk wanda ya so ya kawo addinin musulunci tattaro sai ya nuna maka shi kafa yadda ya sa gaba hadafin كان na المنافقين من رجوعهم حقيقة manufar su munafikai a wannan juyawar da suke rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka bar manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi wa ashabi suka kuma bar sahabbansa fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na Uhud hizlanihi dan su tabar da al'ummar musulmin wa isha'atil balbalati da kuma wato yada bala'i da wato dan su sanya raurawa gaba da firgici في صفوفهم أتوه سوء الأمم بأشد المواقف حاجة إلى القوة a daidai wannan lokaci na matsayar da take wato mafi tsananin buƙatar a samu ƙarfi guda wata su a lokacin da ake buƙatar a samu wato karkabuwa da juna da turewa guri guda amma suke so su kawo zarraba kan al'ummar musulmi tun daga nan a samu wato nago walakin Allah ta'ala sai dai Allah maɗaukaki hayyaba zallakun ya tozarta da kansu Allah ya hana su cimma manufarsu wa hasida al kuma ya tsare bayan sa musulmi wa tabbatahum tabbatar da su akan tagadagan su da imani na kwarai wa ja'alaha tamhisan kuma ya sanya haka wata tashiya ce da wariya لهم جريسوا ليليد الخبيثة من الطيب دي يتمثل شيء واري قرقاتك دجنبتك كما قال سبحانه كما يدى من مئركسي ما قال الله ليبر المؤمنين على ما أنتم عليه ألا ما ذي بربايوك المؤمناء كان إلي يدفك بسم فرقه سأقبل الله دم سمي دم معفكي قوة فيها في رؤها قاسم hatta ya mai da alkhabifa min al haske bayan ya tantance ba ta gari daga nagartattu sannan tafiya take yiwa ko daga cikin hikimar da amfani da nasarar da yakin uhudu isabar musulmai sun san suwaye 'yan cikinsu gangariya na kwarai da kuma waɗanda suke 'yan garin ciki ko ba a yi komai ba a yakin sai wannan sun ci nasara to abin da zai zo gaba shi ne mu tantara a nan zamu mu abin da muka dace Allah ba mu ladan wanda aka cikar da kuskure har harshe Allah ya yi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan yake cewa assalamu alaikum ina cikin wani hali na kasa na kayi don allah a da addu'a allah ya kawo mani mafita a cikin rayuwa muna roƙon allah da sunayensa mafiya kyau da sufofinsa mafiya ɗaukaka da ikonsa da nasinsa da isarsa da iliminsa da ya kawo maka mafita da yariya da kuma dukkan sauran al'ummar musulmi daga halin da suke ciki mara daɗi Allah Ubangiji zan maza san mu shige mana gaba cikin al'amura da ke kai ka al'amura mabaki da wannan kuma yake cewa assalamu alaikum ina da tambaya wanda aka ɗaura wa aure bayan an ɗaura ya ce ya sake ta daga baya aka sake ɗaura auren yaya hukuncin wannan auren wancan sakin da aka yi ya tabbata take auren da aka yi daga baya ya tabbata aure tana nan yanzu masu kuci wannan shine hukuncin domin da yake bayan ya sake ta an sake ɗaura aure wannan na nuna cewa ba a ɗaura auren na ba har sai ta gama idda domin da ta gama idda ba ko sai zai na mai da mata kuma ta mai an fahimta to abin da nake fahimta yake so ya sani idan mutum ya sake mace a auren da aka daura masa da ita bai mai da ita ba har ta gama idda da kuma auri wani ba aka za ka magana cewa a zo a daidaita sake ɗaura aure tun ta riga ta gama ita aka ɗaura aure ina so ya sani to yanzu idan wata matsala ta faru in saki ɗaya aka yi tun da sabon aure ne ko ba za a kirga da wancan zikin na tsohon aure da kuma wannan an fahimta ko saboda haka a tsarin addinin musulunci za a kirga da wancan saki in yi kuskure yanzu a saki isa ta faruwa za a ce a yi mata saki biyu duk da ɗaya da ɗaya ko da haka wancan za a ci gaba da kirgawa in wani dalilin ya sa ya kuma sakarta ko an samu kashi uku ba shi ba a wata sai ka abuwa ka san ta a mata ka san shi a miji ba za ka haɗu da auren ce igiya auren saki ɗaya ne ya kawo a wannan igiya auren kuma saki biyu ne har bai cike uku ba a ya cike uku an gane ko in da a ce za a ɗauki wannan kalan to da in mutum ya rike matarsa sai fuskanci cewa idan ya ce ya dawo da ita kuma take za a kirga biyu in ya ce ya dawo da ita aka take za a ta uku to duk saki sai ya bari ta an yi idda kuma yin sabon ba ranar da uku za ta ciko ko yawo ko da ka to idan aka yi saki irin wannan aka dawo aka sake ɗaura aure to in an yi sakin za a kirga a kan cewa saki wannan shi ne abin da ke Allah ya samun dace wannan matsalar tana damu kuma har yanzu ba a ɗauko hanyar warware yawan sakin yawan eh? in ta je na ta yi auren da wannan saki ɗin in ta da aka sake ɗaura aure da shi da ita tsakaninta da shi akwai tarihin ya taɓa cikin ta sau ɗaya in ya kuma saki ya kuma yin laki ba za a ce da ka a ruwan tsakani wancan sakin ya lalace ina nan za a kirga da shi matsalar ta mu tana da fadi kuma mu ne za mu dawo mai fuskan hanci yayin da aka ce mata sun zanne wa son duniya za a ta samun haka yayin da mata suka ɗauka kansu ba za su bi dokar Allah ba za a ci samun haka inda mace ce za a sake ta ita ce abin tsayar da aka sake ta kuma amma za a ce a aikin ga sai kika baro dangi da iyali kin kike da ayari da tawaga zama wani gida bai kama ki ba wancan gidan ne ya kamace ki wanda zai aura daga baya ya auri kaya ya ɗauki biya ya kai gidansa ko ka ce ji taron kuɗi da ahadi ko da haka ta ji sai tsiya ta ku iri iri in ta buɗe randa ba za ta rufe ba in tana girki ba za ta rufe ba abubuwa iri iri har ta yi ciwon kai ba zai iya haƙuri in ya so doya sai ta bushe ya ta ko iri iri وأنا الكلمة أولاً فشلتها هم أولاً هورة وتان تتجيك هورة وتفيت الفتوء فبقى أجل أنت أين تكي أكتا فاء الوالدة من ذا عن فاتك وما وانتا تتجيك وانتا الدم تأشعان ظلوتا في يوشا متين جي جي جي أولاً دوان بنا تأتك أكتال إلو من ذي فاتك حتى قبولي ذي الأول هذا فتاء وقلت من أمر a wata kuma ita tsarinta a tsaranta kwata-kwata za ka zama da wasu sai dai ita in ita kake aure ita za ka aure magana har Allah ya karɓaran kana aure wata to ta zama gidan ya ƙare a gurin ta tsaya ku aya da take aure kuma ta tsaya aure wannan ta fara ta tsaya ta samu matsala wata duk ba wannan bane ba kai kake so kawai amma da babanka da babanka da ya ɗauka ko dai su ba ku guri ko kuma ta abin da ya faru da su ya faru ya za a zauna ke zai iya rabuwa da shi ya zai rabu da uwansa ba uwansa ya ce kira ya uwansa ba babansa ya ce kira shi ya kai shi ba ya zai ba ka da waɗannan ayarin abin duk idan shi zai sani su ne wahalar su ne daɗinsa ke wa ƙila mara cewa kai mu da ba mu dace da sarkai ba ya za a kuma ce kuma zai kai ka jawo An rula abin ya maka zafi su waɗannan abubuwan su za mu gyara amma Allah za ka aurar da aure miliyan in ba ka yi sa'a ba kafin wata ya ci ta sake aure an san kudin miliyan har ma da ɗori za ka ta yi baragada ne wannan matsalar su ya kamata a zo a yi gyaran su a dunno wannan abu a tono wannan abubuwan a zo a kwaranye su sannan kuma ɗaukar sa ne cewar auren da yata na yi wa na kamu to da ka kama ita ka kama shi ita ba ta zauna da shi ba kai ba kuma shi a ce an ma kamu kuma shi da wasu ya kamu ta tsaya haka haka ga ba ba kuma shi manzan ciya da mota zawwajin waludan waduda ku auri mata irin haihuwa masu son ku kuke son su a wuri irin haihuwa ka dubi gidan da suke haihuwa ka auro don ka tara wa manzo ɗin zai alfahari da sura lafiya ku ba da gudunmawar da na musulmi na kwarai kuma ka auri wacce take son kake son da ita ke so alwadu wacce kana so tana so to kai yanzu ka kake so ita ba ka saboda an kama ma ita kai kamun ka zama amma ita bai masa to haka za ka ta gani bisa da an yi sai lalace da abinci ya warke shi maza za na ana yawan kashin aure ana mun mu da mu ɗauko hanyar gyara su waɗanda abubuwan su an kauce musu wata kuma ta kai nazarin da ya kamata a ce a aure ta a zauna a huta daidai lokacin su an fara kasawa tana zama firamare sai an sangome ta ta tafi bodu a bodin ɗin nan daga ita sai irin ta irin waɗanda kuma za su tsaya kan al'amarinta suna ɗari ɗari ka a ce ba ɗan su za kaza kaza kuwa ce a ah, malam wani yana yana kusa kusa da wani kan zargi shi ba in mai tsoron duniya ne mai tsoron halaka ne ina raɗa harka da su abin da ya kamata su samu da gurin ku balle su samu sai ki shi na tsoron su suna tsoron ka sai a waye gari abubuwan da ya kamata ka iya na girki na tarayyar miji da waye ka tarba ka samu su ka zai iya dafa doya da kwai ko ba lallai na da tsara ta aura ba ko da nan dabaru ne ana saka doya sun su tafi da fushi kenan farko da kasa ɗan mutuna kaɗan yansu amma aka yi magana sai an tuka su sun dai magana waina ce a alkubar za'in to ko za ka ci ɗanye yana aura su zuka masa wannan sai su yanki da jiri gomai da nasu Ba a taɓa zuwa wato wani bawan Allah ya ce na ba zan tafi na ka abincin gidan sai kai haƙuri a matsalar ki sai aka gaskiya shi ne muka ba ki kan wallahi da aka fi da dan wata kada ka aiki rubuta aiki kuma ba ka sashi a bai eh ko ka ga irin wannan aiki ba da mu tafiya mai yanzu ce

amma ba ka za a ta a ana za a ta daura ana sake Allah zai sa ba da an mutu kenan ita ce misali in za a aura a daga baiwa wanda ike so take so ike son ta sai a samu zama ya dore saboda ba magana yi a tsakani kaga wannan ce a dora ta kan cewa ke iyayen mijinki ka iyayen shi shi da ike son ki ba su ku sama da su ɗan uwansa ba ɗan uwansa ne domin idan Allah ya baku arziki yau aka ce ba shi ba masu tsawa kan al'amarin ƴaƴan ki ɗan uwansa ba masu yi ta sai iyayensa sun shi raune zai riga su da wuri sai kana nuna masa wannan tun kafin da je gidan mijin da kuma zan ta je din ana gaya masa ku ɓangaren ƴaƴanta ta fi yalar ta karɓi ƙaddara iyayen mijinta tana jin ciwo iyayenta ba magana ta gaya musu magana ko ta gwada masa ba daɗi a kansu shi ba za mu gada igaya maka kana ta iyaye ko ku san ka tafi a yi ka zo da ce mafitar mu gyara tarbiyyar ƴaƴan a zaman su da iyayen miji da an haka ta faru da annabi ibrahim alaihi salam ya zo gidan annabi isma'il dansa matarsa ta farko ba ce baka taɓa da ta kamata sai ina mijin shi ya gudun neman abin nan ya hannu ya ci yi muna cikin ba daɗi kaji ya rike ci kaga ya zai ji shi ma har shi ɗan sa fita nema kuma a bayan yana cikin ya har shi nan ba ka azalai ka ba ba a kalli wannan ba ko ba wata karɓa su da Allah idan bawan Allah nan ya zo mai gidan mawuki ishe na ce da shi da Allah dokin kofar nan ta haka gyara shi saura shi da yake zauna su su dauka dokin kofa a cikin sai da wake tambayar ta min akwai wani wanda ya zo da ba na nan sai ita wani zai tsohon ya ba yadda yake sai ya ce don karfin hali ya da cewa wata kawai dokin kofa It's just kika ai wannan tsohon da kike bayanin ba yadda yake mahaifi na ne shi ne uban da ya haifi kuma dokin kofar da yake canza ke ce ba ya ki tafi gidan ka ga me yake nuna wa lallai in har mace ba ka da kimar iyayen da suka haife ka ba to ba matan zama ba ce ku fi irin wannan abubuwan sai mun tattaro su ba su nan a hadisai ga su nan a labarin abin da ya faru na annaba da sauransu sai ka tattaro sai ka zo ka zauna sai ga me ya kashe da jibi a ya za a yi gyaran su ki duk sai ku ga an waye gari magana sun ce a cikin al'ummar na zama tarihi kamar in ji ba ɗauko wani salon ba su za a daɗe a nan Allah zai sa mu gyara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت